يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن فرجل وامرأتان ممن تغضبن من الشهداء أن فمن إحداهما تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أبسط عند الله وأقرب للشهادة وأن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تكين سورة البقرة آية تا قريبيو دا amma kafin a shige ta akwai matashiya ga abun da yake cikin aya fihi salamun wa alaikum assalam hmm? na eh wala hum ganuna ina ka samu la'arin mahabobi da yi hazan na ishe la khawfun alaihi wala hum yahzanuna ala amrin mahabubi ba za su yi bakin ciki ba akan wani lamari da ake so wato abin da ake so za su same shi mutuwa ne za su yi ga mai tsare masu gida yanzu ba ka gani ba ko tafiya za ka yi mu tsaya a almajirai ba abin da yake tunani zai makarantar shi in yana da hankali ran ko dama taro sisi yake tsinta tsarin aure na tasowa zai tafi jana'iza tana tasowa ciki tafi za. malaman addini sun yi magana cewar farzu kifaya sai inda ta zama dole amma ba zai yi ba mutum kullum misalin yana koyarwa ya kama hanyar tafi janaza to idan ka zo ka tadda wata gawar fa yaron nan ba abun mamaki ne ba ka tadda yanzu wani yaro nan a makarantar mu cewa aka ce wai sai da abin wai ba shi haushi ko me yarinya ta gaya masa kawai dauka ya tuɓe daga shi sai singiliti ya ɗauke ta zai maka da bango aka rike shi ta gaya wannan majanuni ne to irin wannan abin in ya taso ba ka nan ba kaga in ka dawo katar da an yi gawa ko an fasa wa wani kai ka fi shi fi amrin la tuhibbu an tarahu to kaga ko a'a wani yaro ya ɗauki wani abu ya cika wani wani yaro ne aka samu ko da yi gudu aka dawo da shi ya ɗauki wuka ya wani yaro irin yan ƙananan wuka kenan wani yaro a'a da iya wani matsa mashi zai tashi za a ya kai shi bakanta ainihin aje a yi sallah da shi da asubahi sannan kafin nan ya gama yin su abinci zo ya karya ya wuce ya kai yaran makaranta idan ya kaza sai ce hmm, za ka ga kawai yana dafa abinci yana gama wayan maka abincin fiye-fiye malam ya ci kuma malam ba shi shi malam na neman ya zama ɓera ba wanda yake koyarwa idan ba za ka iya koyarwa ba tsakani da Allah wanda ka bari duk da zai yi kila nemo ka akai don Allah zo ka rika sai ka ce masu tsakani da Allah ba zan iya ba ni dai ba zan zauna in yi abu ba zan je wani wuri ba na san duk sana'ar zan yi na sana'a ta na tabbara Sai a kyale ka a nemi wani amma duk ne sabgar idan junin ka ka tafi aka ba ka shugabanci muka to wata zanku za a yi za ka yi bakin ciki za a yi bakin ciki banda a hada da du'a'i rabbi shalli ga yara sun haɗu sun suna tsalle tsalle to kai ba abin dariya ne a gare ka sai dake dinga rabbi salli rabbi salli mata sun yi hakari sun kewaye sun cakuɗe sun yi wu minti talatin ɗin kaga ai ta yawa a samu su dawo aji su tashi su koma bakin ajiye su yi kwatsam a kofar makaranta kana rabbi salli wannan ruba ya dari mu ba yan naijin nan ba ka gan shi ko daga yau kada sun dozo ko da ke dan kano ne kullum ina hanyar kano kawai a karanta maka wani dama kana ciki yanzu abu misali na ce maka malam muhammadu sani na gaba kafin don allah zo ka ɗaukan mana turanci a makarantar mu ai kafin makarantar na mazan gaya maka yi da yayanka kana kofin makarantar ka riga kafin komai wai gani da ɗan gidan sai ka ɗauka sannan kuma akwai dokokin makarantar makaranta ba a ba makaranta ba a ba makaranta ba a ba makaranta ba a ba wanda ake da iko da su din kaga ai duk ba za a dawo ba sai an jaddada dokokin ba a dukkan da wuce iyaka ba a yin kaza don duka muna duka amma yana da ka'ida ba a kaza ba a kaza shine ka san lamarin garin amma ka san ai a wannan makarantar ba a zuwa kawai karatu hmm? anar ya ina zuwa kawai ka jiran sarar kata fi zuwa karatu idan malam muhammadu gani da ya tafi sassan karatu ko kai saukawa sassan karatu wani ɗalibin abokinsa ne ke sauka suka tafi abin ya zama lalura ce shi kenan kana dawon ce to na sauke ka ba mu littattafan da muka wasu shi kenan kawai haka ka'ida take idan ka san ba za ka iya wato kabari malami kuma aka ɗauke ka ba a ɗauke ba ka kan kaza ba akwai wani abu da malamai ke so su ɗauka sai su ɗauki me kuke ce masa ka gada ka san abin da ka yi turanci part time ita to a haka ko Wani tsarkar makanta na zo na gama zafi na ne saboda ka na gama makarantar islamiyya alal dawami ne ba yi sa'atu ba ne ba ba fatan ne ba saboda kanan idan ka gama karatu ga ayyuka nan daukan ka aka yi gama da an dauka gama da an dauka idan suka haɗu za su iya cikin makarantar nan domin su yara ƙanana ana koya musu karatu da tarbiyya daga inda takwas aka ce gana sosai shida ko zo ku ɗauki manu tun da yanzu haka kuka yi ƙa'ida to daga nan kun sallami manu ba zai yi ba gaba ɗaya haka sai dai wani zai ce zai iya yi saboda haka nan biyu na yi kamar yadda kasar mala'iku masu aiki mala'ikun dare mun asuba ta yi za su zo masallaci sun rako wanda suka rako mala'iku masu karɓa aiki sun zo a yi sallah da su a gama su yandun uba wannan su shiga jirgin su da jirgin mu jazi, su koma wurin Allah nan kuma sai sa yi da wasu shiga bakin aiki daga nan za su shiga bakin aiki to sallan a zahar karfe ɗaya shi ne magama idan ba za ka iya sallah karfe ɗaya ba kai mai karɓa na ji kada ka zo ba kuma maganan a ce maka kana makaranta wani ya zo ya tsaya a kofa ya buga maka waya in an ce ka ajiye waya to ka ajiye waya tun da yanzu ba lokacin ka bane akwai wanda aka ba shi iko yi kewaya shugaban makaranta amma kai za ka da iko ka buga waya idan ka buga waya ka buga haram sai ka jira sakamakonka a duniya kafin lahira don tabbas sai ka gan shi a duniya kuma ka rasa mai kai wa Allah tana buga waya a makaranta wannan magana ko ka ji ta kaddare ta ko ka karya ta an ka samu ma amma ba ba cikin masallaci ba kana iya karatar da wani rage ce da kake buga waya a makaranta sai na gani kariya kake shi ba ƙarya nake ba gaskiya nake sai dai amma kila ba za ka sake zama yin anan ba Sai abun ka ta zai ƙarfi na kuma an kafa da zai ce ƙarya kake magana ce ba ƙarya nake ba gaskiya nake kuma mu je zuwa ballantana a ce a'a ka zo makaranta ka shiga makaranta ga ɗalibai ka tafi sai ruwan hanyi ko kusa da zan akwai kunu ka tafi shan kunu ko ga wani ya ajiye maka abinci ka zo ka ci abinci a ina za ka ci abinci abinci a makaranta duk wanda kowane yana ka kawo abinci a makaranta ko za a kifar da shi kana kawo yan boko walima sai islamiyya su ne dolaye da ba su san aikinsa ba ba su san mutuncinsu ba ba su san cewa suna da kima ba tana zuwa kafin su me haka an ce maka abinci muke nema han wasu kayan ka ya na an wuce abincin ku ba ku san shirin da kasa a ciki duk cikin kura ko da baka faɗi ka ba kai kai kasan daraja abinci ba ma ci in ba mai yake da suna mai malamin addini kira shekara ashirin kana koyarwa amma bai san ba a cikin abin da ba kasan ba in ba ka da lafiya za ka rubuta ba ni da lafiya wanda yadda ma abin ba wani girma yi ba ana maka musama ko da ba ke ta faɗi ba ni da lafiya ina fama da ulsa an ce in cin abinci kadan awa ta ban ci abinci ba wanda zai daka ta kai yayin ka zo da abincin ka je sai je shi shiga can ofis ka je in ma ofis ɗin ku bai muku kai shi can ofis ɗin eh, abin nan ka je ka haura ka ci abinci ka fakko ka zo ka fahimta. inda an san ba ka da lafiya biyan ka ake ko ba yawa alkawali kai kace sun yi maka ya yi ma ya yi ma ba a ba ɗaya ba shi muke da shi shi za mu dinga biyan ka wannan in ka ga bai ma baka ajiye mana aiki kafin ka ajiye aiki wani ya ajiye aiki ko wasu sun ajiye aiki kuma da suka yi aiki ba gaba ake da su ba in suna da bukatan abubuwa masu zo su faɗi a wani runa ma faɗi ana masu duk makaranta tana da dokoki dokokin aiki kamar yadda aiki wannan aikin kaza ne sai dai ana dogul da ce kana transfer ka haɗa da aikin mataimaki kana da mai ike da suna um, eh, ga principal aikin su ba mataimaki yau a makarantunmu yanzu sai ka samu ibe a rubuce ne jarafi ɗaya sai ka shi da malami irin su malam turanci mai karantawa daban mai gyara karatu daban mai lura da igo da fasila daban mai lura da kaza daban duk a darasi saboda an gafa ne ta abin ba za mu iya yin wannan ba sun ma da suka faɗin a rubuce ne ƙarya ne bai yi wa yi in ma an yi da ne suke amma ba yanzu su shiga ajin nan duk muna makarantun muna tsalo ai duk dangin ne ba daga waje suke ba anan cikin gida suke Sau da kana haka nan ne ka'ida idan za ka yi koyarwa islamiyya to ka rike domin kada a samu hatsari a samu hatsari shi kenan To, wafi ma ya ake kai ba fa tambayoyi za a yi. Yanzu wannan tanganta guda uku take tambaya. Ne. Dari biyu saba'in da tara. Ya ma ƙarshe ke da na. Saba'in? Na. La ba la la. Kai ni da Allah a yi wasali duba isa dai da yi kibala to da kibala lahu bi harbin min Allah ba zai iya fuskantar fada da Allah ba kibala ba zai iya ba shi da gaba da gaba da Allah fiska bai da fiska da zai gaba da gaba da rundunar Allah bi harbi min Allah na kadan abin da zai masa idai na ce riba ba tawili ba ka ba ba zai iya faɗa da Allah ba Matashin yau wa fi ma ya'ti ta'limatun likaifiyati mu'amalati aqdi daini wa kitabatihi wal ishadu alayhi shawna lil mal Ayyo Allah, Allah ka ba mu yi. Dukkan harkokinmu na al'ada ne. mu yi tun da an ana cewa dukka in ka ga mafi yawa haka ake yi. In dai bashi ne da baki, sanarwa da baki, kai hatta mitin. Ina daga cikin wanda yake na na daina mitin. Ka dinga shi a sai mu yi zaman jahiliyan gaba daya. za ka iske mutum zai zo mutum babu alami babu biyu shi ya hada shi kuma sau ko da yake ga galiba ne za ka tasa mutum tun bai da manufa babu wata manufa da ake so a cin mata ka mai abu abu da manufan nan yake koyon ma mai manufan akwai ma wani manufan a wani to menene manufan to me kuke ganin manufan subhanallah kana darasi kana malamin makaranta ba ko ba ka san matsalolin da ke damun ya ɗaliban makarantar ba ka kai malami za ka koyar da addini ba ka san manufan da kake so ka cimma a addinin musulunci ba ba ka san manufan da kake so ka cimma a wannan al'ummar ta annabi muhammadu ai kuma da ce ka koyar ba ai kuwa da koyar ba yana koyarwa ne ko tana koyarwa ne don ta cimma manufa ba a addinin musulunci akwai rauni ba tana son ita za ta tada komada ko ta kafa fandishin komada ko masu neman tada komada ta taya ita ma a taza tare da ita tana son yaran nan su zama ba yaran nan su zama ba yaran nan su zama ba to shi kenan da darasin mutala a ambaci kaga sai da duba a masu manufa ai masu manufa ta gutsuro wannan ta gutsuro wannan ta tattara ko ta rubuta naka abin da ke damun ka a al'ummar annabi muhammadu ta je ta gutsuro ta tattara ta ajiye ta dinga ta karanta waya ta gama ce haka ake so ku zamo haka ake so ku zamo kada ku zamo kaza kada ku zamo kaza to babu wannan manufan to kuma babu wannan manufan me za a samu a koyarwa تذاك يا غفي تأيبه تأيبه غفي هدى فهدى تأبوه ان كذوي سوى هدى كالمومي أما بات دبن بنتي رايو وصد رايو اندري بس سبوتي بس سان أتي حيا على الصلاة روغا دبلو مسلتي با كوانتا الحادة ما إيا يسوي دم باقب كلنا نتنا صلى يا كمان يا دبلو مسلتي بلو دبلو يا دبلو مسلتي dama shi bai san abubuwa da ba ya ɗauki yansa ya tura makaranta malamin makaranta ana cewa lokacin ya kalla guru ya cilla da babu shi kuma wancan da zai zo ba a yi sallan karfe kaza za a yi zan je in tsaya daga waje suna gama sallan kuma shi aji ka zai shi gama tarzihi ma na cikin aji wannan ka dace darasi don a yi sallah da kai fi su ga ka su tsoron Allahnka su ga malami yana sallah yana kuka a wurin malam za a gani to zuwan zuwa za ka kana da shekara ashirin amma ba ka taɓa ganin malaminka da ike sallah yana kuka ba tukuna ma ka ga sallah shi mutumin zai tafi killa su harkokinsa an kai masa magana ce ka ce an ce maka ba na san shan inda zan je na sallah saboda ina da uzuri kaza saboda ina da uzuri kaza don kana da uzuri kaza uzuri kaza sai ka zabge mana hakkin mu mu yara mu su saka gaba su dinga kallon ka kawai to za ga akwai wani nau'in darasi har me kun manta ko manta ba maganan wani halifa me yake farkon abin da za ka koya wa ɗanka raguwan samu mai tunawa eh? eh? ta ba nan wanda ya faɗi ba ina zan mu azari da kumbari da ya faɗi da ya fi tsotsa hmm? hanna auna zan ba ko ne abu ya kai ga fansar taɓa kada min da abu na shi ne rabban ka to ina na gaishe bijinta. malami ya fara gyara kansa kafin ya fara tarbiyyar kansa kafin ka tarbiyyar tamin da ɗana saboda idon ɗana da na ɗauko shi na kawo shi yanka idon na kan ko da lokacin da aka kawo shi ya yi maka haka shi kawai ruwan shi da kai ruwan shi da kai ba zai kala kai kallo di mana rabu da shi bari uban ya tafi za ka gane kuran kar Allah ya sa kalle ni mun ka kalle ni ba lami ya ka kalle ni da tsiyama to saboda haka nan gyara kanka shine babba a gujen koyarwa kafin a je maganan ka na da mafarihin horo kana da sauti kana da tattabiki shiro a karatunka kana da kaza ka gyara kanka tufafin da kake sawa ya kamata a da tufafin da kake sawa tufafi ne irin na karanci na mutunci hula kake da ita ko ne. menene kake sawa me kake sawa hatta idan ka sako takalmin da yafi tsada ka zanna ba ta yara ba domin dai ka tarbiyanci barayi kayan ka yi tsada da yawa so za ka tarbiyanci barayi za ka jefa 'ya'yan talakawa a halaka za su nemi irin rigar mara ba za su samu ba dole ka zama tsaka ki kai akwai aiki da yawa hmm. <laughs> wannan ruwan ta yi. idan ka tashi kai sai ka faɗi to da karanta zuwa kake ba za ka tsallake ayan za ka ke bani sai ka faɗi ka je to ni ma na ciki ai a gama ka ci jama'a mu roƙi Allah ya taimake mu mu je kawo mu haka za ka kuma ka dinga faɗa a kanka sai ka ga Allah na canza ka Allah na taimaka maka Allah na adaba maka in kuma aka tashi za ka yi min gyara ko ka tsanta ne ban ce ka ce mutunci na ba nafikar da za ka zo ka gane idan kai min wancan to cin mutunci kai min ladattar da kai yi ba ka fafa ba ka faɗi inda ka gane kana latti sai kuma kama kana ta yara rage alkawari wani alkawari yaran kansu za ka ji suna cewa yau ustaz wanda suna ana da dinki za ka sun zo da wuyi idan babu dutse shi ne wanda zai so sai an yi nisa ta kula sannan zai to ka gani Na gana aikin makaranta ne su ladabtar da shi kuma irin wa'annan bari tun da munafukai ne barin aikin su shi a alheri duk da babu wa'anda zo su kawai bari mu je fi ma ya ati ta'aliqatul likayfiyati mu'amala ce a garin girman abun ne mana zai kawai wannan kamba abun kawai cikin abun da zai zo an yi koyarwa ne kaifiyar yin mu'amalan kudurin bashi ma'ana siffan yadda ake mu'amalan kudura bashi wa kitabatihi da rubuta shi wannan rubuta shi ne shi ne nake aiki na kwance yau mutum ka ba shi kuɗi ya rubuta ni kauye na karfi miliyan ɗaya daga igala ina son zan kai su ga ainihin murwa ne rana kaza ga watan kaza ka dammara hannu shi ma ya dammara hannu ya rike takardar hannun shi ta kai dole in ka kai zai da takarda ta ba ka taɓa miƙa musu ka dawo an ka miƙa musu ka ce ba a yi ba ba shi kwanci zo takarda ke ga shi nan na ba ka kuɗi ka kai ba ka kai ba ina kuɗi yau kullum mu'amala haka ake za ka kai ba za ka karɓi takarda ba za ka karɓa ba za ka rubuta ba za ka ba kuma ainihin da nan ne ba kuma abin ne a yi tsananin tsoya ba in mun daga ta nan harkokin ya jira mu ne aiki shi da ku yi ta isa ku wannan gaishe-gaishen banza da ku yi da labarin ya isa rubuta wannan daga sai ba wani rabu ne mai tsamari ba ko da yake magana in an duba rashin iya rubutunmu yana da asali ba ma aikin gida ana zuwa yanzu an ka samu mutum zai tsaya ko ya iya karatun amma an ce aiki ba zai yi ba ba zai yi ba in sha ka rubuta ba zai yi ba kawai zai yi ba wani zai kofi na wani. ga aikin na ba zai yi ba zai kofi na wani. da aikin sarrafu ba zai yi ba zai kufi nawa ne a gama fa'alala fa'altum fa'allala fa'wani ne duk ita shi a banga an za su gani abin da ke allo ne za ka sake rubutawa tambaya a kansa abin da aka sa allo na misalai shi ake rubuta a jarraba sai ka gaza ku ci ba a malamai ne ko ko an a tasowan farko ne ha shi nan dai ilal la da tu'addu to don Allah wanda bai baya yin aiki baya rubuta insha'i baya a mu'amala ya iya auna auna fahimta baya iya sarrafu baya iya tsayawa ya salluga bai iya garada an sai rubuta shi gaskiya ne ta fa rubuta dandanan wani yaro musamman wancan kabilu sai su ce kai ta zai kawo in ta shi a shi ai manya ne bai kamata ku zauna kuna kuma wallahi bai yi ba sai ce ta malakar wutar sai ya tashi ya kalla maimako ya ce nan ga kuskure nan ga kuskure nan ba ya kamata ba ai irin wannan rubutu a kwance kwance irin na mata da bai kamata ka irin wannan rubutu ba bai ma san me zai gyara ma a to ba to baya aiki na da wannan matsalar so da dama zan je in karɓi yara an fito da su a daga gidan me za ka fito da su karatu suka zo yi da a fito da su wacce to mun ba su aiki malam kwana uku su tamanin mutum uku su kai ya za mu yi mu ba su ga littafin kwara uku su kai wanda bai kamata ka tsaye malami a gaban ɗalibai ba amma da za ka ce musu ɗaliban ko ya ake aka ba ku aiki ba ba za su ce mun yi ta a yi haƙuri a yi haƙuri wallahi lalura wallahi a yi haƙuri mu dai a yi haƙuri a yafi za mu dinga yi wanda bai kamata ka tsaye malami ba malami ce ba su yi rubutu ba kawai ba su yi rubutu ba kaifiyar mu'amala dan zuwa sauka ne dan zuwa janaza dan zuwa kaza abin da janaza farko kifaya ne muna karatu na idan muka da tsaya haka muka ce wannan ka ce janaza sun gida mun mu fara ga malam Musa zai je limanci a wurin wanne ne sun yi ko menene ga masu karfin haka rani ga masu tsofaffi masu razin luba ga komai a nan akwai mun dafa ya nan ya isa ku tafi janaza sai in mun gaba muna iya kasa abu kuma a tsaye kai biyar daga wannan filan zuwa harshen filan sun gwada ta zama mutanen anguwa amma sai da rarun guma dukkan mu mun samu wurin wani mun samu wurin hira mun samu wurin menene to janaza ta aiki da ruwan za ka sauke mana abin da aka wajen ta mana fardu kifaya ko mun taimaki dan uwan ne mun raka shi amma za mu tsaya kayya subhanallah in ma bai mu je janaza bayyana to saboda haka nan shi isa karatun ba a iya komai ba karatun kawai ake zuwa amma an kace wa mutum zo rubuta min da Allah ya zo rubuta min na zo wurin wani ban gan shi ba rubuta min zan wuce Abuja da wuri in ya wani ɗauki alƙalamin ya ɗauki takardar ba ajin ka biyar ba sauran aji ɗaya ka ƙare babban aji to ai amma ne za a rubuta kila in ya rubuta ba za ka karantu ba ba ku aiki wal ishadu alaihi da sa shaida akai nan abu nawa ne kaifiyatu ko kaifiyati mu'amalati aqdi daidai kaga na fi ganye da abin da ta rike nan wa kitabati wal ishadu alaihi wannan duka saunan lilmali don tsare dukiya wahibdan lil'irji da kare mutunci sai ko takarda aka baka ka kaiwa wane in ka tako ne ko kuma mugu ne mugu zai makaka ka tako zai makaka kana kai takardar kafin ka kai takardar ka wuce wurin masu fotokofi kila naira hamsin da da ɗaukar min wata wannan dawar da ta kaza an ce a kawo maka daga wuri kaza amma ka yi min rai ka taimake ni ka sanin hannu a bayan wannan ka karba shi kanan zai kafa masa hannu ka karba ya baka takarda shawa'o ran da ka ce ba a baka takarda ba sai ce ana ka ga inda ka samu ka karba yanzu mun damu ba ka ganin duk wanda suka bullo daga wuri mai karfi za ka gama na ba sai da su ba ka da haka sai dai su ba ka bayan sun yi photocopying kaza kaza kaza duk da akwai manyan manyan wuri da za ka ne akwai tashe shi haka ba shi takarda kai kai zuwa kai kai ne kai wata filan lil qada'i da saukar da saukaka wurin yin hukunci kayan haƙƙinka ya fito وكتن نساء إن أكثر مقدمة أفي الخصومة با في أن جوجوين لا باش بني ياتي بيبان بني والله بالله لا باش بني جي نرو كذا كذا كذا كذا كذا إن إن كجي كوتو بلا كذا ما كيما كونا قرواتهم با sai an tambaye an tambaye shi ba da cewa na ba su kuɗi ya kai bai kai ba da kai kariya kake kariya kake na ɗauki kuɗi Eh, yana magana kana magana tafi wata uku ka koyi hankali tukuna kawai da zaka ga wasa wasa kamar wasa wata uku a ina in tafi gida wata uku ina za ka ɗan hanga ta so ya samu igiya a hannu amma ta karfe kararar ishe bushe Da mota a je amma ga wasu nan ɗaure ana jira a za ku tafi jikin sai kayi wata sai kayi hankali tukuna gobe in ana magana a gaban kotu ka miƙe ka ce wani ƙarya yake a nan ne za a yi wannan kila ma ka tashi ka kuma shi a gaskiyar ka da su ka ba shi kuɗi na dalili ka ba shi babu to ga gabu ya ba shi daga nan shari'a ta ga ta albayyana to alal mudda'i wala ina alama to yanzu yayin da ka baki waye da waye waye shaida waye shaida shi ne Allah ya sani na bashi Allah ya sani ka tafi za ka rantsa musu wallahi tallahi billahi alladhi la ula la ilaha illa huwa na bashi Allah ya gani na bashi kila haka hako manzon Allah ma ya gani yana kuma kai kariya manzon Allah bai gani ba to saboda kana wannan kai makareci ne soji shi aka baka kuɗi sha'i malam muna abun nan ina cin azaban mu'amala da mutane ba musamman wanda suke cewa suna da addini mu'amala da su ya fi wahala yanzu kana mu dan boko bai ma fara ka ba ga a ba komai daga ci a ah, malam mu da ya ba ai dole da rubuta ka gwada shi ka ce shi kenan ke ga dubu ɗari kayawa ne kaza kaza kaza zai ke da Allah tsaye eh, kan akwai takarda bayan jin akwai takarda kawai takarda ka kai mata kawai shi kenan yace a ranar ba a haka sai kama wakal kaza nan ya gama to hannu shi bar maka ga nan ka ai ba haka amma mai sunan yana da addini kawai ya zo iya kace ya ga kuɗi an ba shi kirga ya yi ƙoƙarin kirga haka suke ko kuma ya ɗiba mai sa jigo mu da muke da dokoki aka ga mu ne muka fi barin dokokin ɗin ko da yake kamar misali na hisa ake cewa kamar ka sai wa zinari ne kana saya wa alade haka ƙura'an yake a mu ilimi ne mai zurfi muku ba san kima sai wannan ba ka yi haka ba in an bari ma yayi shi a wurin ka ne yayi a shari'a bai yi ba fa qala ta'ala bari dan bar wurin haka ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu masu imani maza na cike amma ma'adda maza idan kuka tashi kuka yi mu'amala ta bashi ta dayantum ta'amaltum iske ta saboda amintarwa ta san kallon mu su? za ku ta dawo su ga kuka yi mu'amala saboda ku amintar bidainin da bashi ka salamin irin salami kan san sarari oda kana son yanzu mutum ya zo maka da taki nawa nawa zai zama shi zai je kamfanin nawa nawa za ka ba ni ke zan ba ka shi a naira dubu ka ba ka ba na son guda ɗari biyu nan da kwana sha biyar sai a rubuta ka ɗauki ɗari biyu ka ba shi sai kuma ya karɓa ya san yadda zai yi samu riba ya kama ma kuɗin daga nan ainihin idan misalin eh, fasakon ne ya sai ta rugu ya ce da shi can ya sayar daga lauce kamfanin taki na riga ya yi daga nan ya sayar take kawo riba firiri da riba a wancan za ta rugu ya ce riba ta rugu ya haɗa wannan hanya ce ta sauƙaƙa talauci wanda annabi ya shirya wa al'umman annabi Muhammadu a magance musu ce kafin gwamnati ta zo ta raba wa mutane dukiya ba a kai kana da shi an shirya hanyar da za a sauƙaƙa ma lauci sai dai rashin gaskiya ya nuna ba za a yi ba ta ɗauko ka ba shi ta dayan sun ta amaltul istisa kan bidaili shine ka salamin ko mu muƙarab mu da araba ka ɗauki dukiya miliyan goma ka ba wa mutum mai ba, yanzu ga dukiya na baka ka ci gaba da juya ka wata shida ko shekara wata shida ma kamar yanzu misalin wannan sallar da za ta zo akwai wanda ya san kan raguna ya san kan bunsurai ya san inda ake samu masu araha yace shi gombe bai da jari to amma ga wani na da miliyan biyar a ajiye ta yanzu za a yi ba ka ɗauka kuɗi ka ba shi yi je ka yi mota araba ga miliyan biyar zan ba ka kaje ka sayo a wakin nan ka sayar ka koma ka saya ka sayar ka koma ka saya ka sayar to sai a ce a ba da wata biyu dai kawai fa ba da wata uku sai farkon shekarar saboda ya karkare ya tantance yi menene to daga nan to shi ke yanzu ga shi da kai kuma ka ba shi miliyan biyar shi ko zai je ya aiki idan aka samu riba farkon abu da za a yi a musulunci nake magana a ware riba ana a ware kuɗi ga miliyan biyar kifkif sun haɗu hmm, ka yi haka ka sauka su a ciki yanzu nan duka namu ne ga dubbanni ga nerori ga wane ne ga sauran kaddara can ga wancan ya kafa da sauran wani ya karye ragon ana jinya shi da sauran wane ne da sai a gaba a cikin digiri ba a ce to a raba ta biyu ka ɗauki ɗayan ɗauki ɗaya shi kenan a raba biyu wancan ragon ba a yi masa kuɗi in kana so ka ɗauka ni in ba ka so ne in ɗauka duk ka yi musu kuɗi shi ke don ka tafi da kuɗinka ya tafi da ainihin shi ya yi riba kai da kuɗinka da riba ka shi kuma ba kuɗi ba kwandala ya ci riba amma in masifa ta same ka a hanya ba ganganci ba ganganci da an tare ku a hanya har ka karya a hanya wajen gudu to sannan kuma kun taso ba da daddare ba kun so da escort a bayan fito escort din ma an bi ta kansu to kaga wannan addana ce daga Allah kai ka ɗauki asara da abin da ya faru ka ɗauki asara kamar yadda shirin ainihin da ya samu riban kaza ya je kaza ya ɗauki kai kuɗi na je ka samu rabin riba to yanzu ka ɗauki asara shine bambancinsa da na banki na banki ba mu ba ne domin a banki ba a magana a asara kamar duk abin da ya auku riba kai ake magana kuma ba zai ce riba to kuma dai wannan karatu sai a koma littattafan fiki so suka ɗauki nauyin cikakken bayani idan kana da ganda ba za ka yi ɗaukar muktafar ba ka yi ɗaukar askari ko irshadu sharhohin ma ka ɗauki shari'a ka inda suka fa kai ko kogin hajar wasu zai sa ka hanya ko ba komai in ya saka a hanya sai ka dawo ka karanta nasu za ka samu bambanci ƙare-ƙaren bayani sai ka dawo ka duba ka ga yadda ake da yadda ake rubuta da misalai da wane ne to shi kenan sai a yaka shi ne ƙarabu ila ajalin musamman an ce musamman sanan ne faktubu ko rubuta shi kada aka yi kaza na ba shi kuɗi ya yi kasuwanci irin kana zaune ko da ya kace da ke wane wane ga wasu ɗan dubu ɗari na na sa su a cikin kai kasuwanci daga nan yi mu raba riba ya zo ka ɗiba ka zuba kuɗin kuɗinka ba ka far naka ba a ciki ba ka far naka ba a ciki sun ka je kawai dai ka dawo ka kai kuɗi da yawa ka ɗauko dubu goma ce an ci riba ga naki ke kuma sai a baki shawara da zai riba ba ki ga uwar ki ba an ba haka ba kuɗin ingi kike ci ke to eh, to wani ina kuɗin ina asalin a a'a su tafi ce to ka bari sai an haɗu. ta ci ka je haka to mugu ne ta ɓace ka je ina fan in gansu kawai za ki ce masa ko da ya ji karatun Allah zai ɓata masa da basira. na ce zo ka a wakarwar kaga zai kokari fito da kuɗin daga nan a dawo masa da su ya zo da dubu ɗari biyun ke a baki to an ci riban dubu goma sai ke ɗauke dubu ɗari biyun ke sauke ce dubu goma Allah ya sa musu albarka kawo a koma ce mm, mm. da manna da bukata ya riga ya halaka su kuma ina za ki kai yayin ina za ki kai karinki Karar. ya dai zage-zage kawai ya kasance ta su ke samu baba ki gaya masu ya samu mamaza tun ma ba su da wani abu a tare da su dai ba su ba babban makamin su su tsine masa to an tsine masa ya ta sake karuwa kan tsiya a yi da ba shi faktubu ko rubuta shi fa istisakan ana rubutawa ba wai don ba a yadda da kai ne ba don tabbatar da ba shi hmm? ai kaga me baitin kuna wa min ce an tafi da zalalata fatafakka bain alkhalaiqi talika yana daga cikin wawanci ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba ka rubuta ba ba ku da bambanci da wanda kuɗi naka ne a ce ba za ka nemi aminci ba za ka aure su ba sai ka ɗauki kuɗi ka bari sai gashi ka kai wa wani ah, a istautik da ka fitar da mu kudure-kuduren da muka yi bayan an yi kudure-kudure barkatai da ka dole a jikin ne so baka nan dole a rubuta gashi guda kaza ne warattan lin niza'i kuma soke dandaba shafi ba muka rikice sai eh, shafi ɗari biyu da safa'in da ɗaya an kamata tsama da ta ɗari biyu da tasa'in da tara kaga da za ka ce rubuta min shafi da wani ka san da tasa'in da ɗari rubuta shi kenan ka zo ne ce shafi a ah, shafi ce ai ka gama sun jaraba ce ka ni. ka tantance kafin ka yi magana shirar dallin ne za a yi la wujubi wannan faktubuhu umarni ne ba na wajibi ne ba na ainihin a za'i eh, saboda gudun daddaba wal kaga ittifaqin kenan wal yaktub katibud daini ainihin bainakum katibun bil adali wal yaktub ma'ana katibu bainakum mai rubutu yi rubutu a tsakaninku mai rubutu ne ba shi bil adali yani bil haqqi fi kitabatihi ko ya kuke ko ɗan ka ba ka ba ba shi ya rubuta ko ɗane zai ba mahaifi kuɗi ya rubuta ba laifi ka ce ka bar masa an ka bar masa shi kenan amma habba shi ne sunnan sa a rubuta nam wal yaktub oh kitabun daidai na ce wal yaktu kawai abin da dauke ya rubuta rubutu amma ai katibun dai ne katibun dai ne ko kitabun dai ne wal yaktub kitaban dai ke kenan kitab ina tsoho cewa kitabu ko to masha Allah bainakum katibu mai rubutu ya rubutu a tsakaninku bil adali ne? eh to in baka yi rubutun ba a gaza bai matsala in an ba da ka'ida kowa zai amfani da ita kana iya rubuta ko biyu ai baka manta ba na tura ka littafi mun gani min ya al'ada gani da kai yan al'ada muke da ka je can baka karbo da shi ba ka kai kuɗi ka ce ka kai ka ga ba shi mun sha duniyar al'ada to yi ka kana magana mutum na suke ka baɗi. to ya za a yi al'ada muka buga ni na gamsu da kai karbo min littafi sai zaka ce rubuta bin in karɓo ma littafi ba shi zuwa lokaci shi ke nan ka ɗauko ka kama kaga in na ga wannan rubutun <laughs> ba zan taɓa yi biya ka wani ma da rubutu sai ke daga to ga shi ka kai masa ya eh, rubuto na biya yanzu misalin ba abun mamaki ne ba a yanzu in sauke kuɗin in baka sai ka ga ga makwacin sa can bayan can bayan ga gebe ko mai isiya ba shi ne ba fara ne eh kwara ne To ka ce da Allah kwara, akwai mai litafi a angon ku da Allah ka je da ka bashi ga wannan kudi Litafi ne malam ya saya ya karba kuma yanzu ya ba da kudin da shi da Allah za ka ce ka bashi idan ya sha mu jefa isa sa dubu jiki ta ba abun An kai magana ce na manta to ina kuɗin shi yawan san inda na san su kaga ya sai rikice zai ƙare? mafi yawancin rikice rikice rikicen mu akan kuɗi a irin hakan da kaga dai sai da yanzu algarbi ni kawi ina neman bashin eh, karɓo min bashin alari guda biyu da ishibari guda biyu da iziya guda ɗaya da risala guda ɗaya daga nan a tambayo kuɗin sai ka kawo littafi ka ka aje aka bawa ka to ina nawa ne kuɗin ka ba to shi na ka kuwa kai ma sai ka rubuta na karfi wannan na karɓo bashi daga gare shi na bin nan na kai kaga wannan shine maganin nizam بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل بيد الأواء أدوكيا بيد الأواء أجل ولا ينقص بينك ولا يأبى كاتب kada mai rubutu ya ƙi min an ya ba da ya rubuta ka rubuta taimako kai ibada ce ka taimaki musulmi su za ta watsa إذا دعي إليها كما علمه الله كما يدعى الله يسدد شيء ربو دعوة أي فضله الله يا في في تنسو باوس أنا بالكتابة دربوتو ما يربوتو يا في يا في درجة دقون دبي يربوتو فلا يبخل بها كذا إروا دوانا بيواتاش والكاف متعلق بيعبا falyaktub wannan takidi ne a rubuta yawancin rikita rikitan ba kan rubutu ne kuma yanzu nan za ka shiga matsala kana iya gaje ka biya kuɗin makaranta ina rishi na biya kuɗin makaranta ina rishi babu kayan. a dinga ɗauki ba da to a je a duba a asali mana shi za a duba ba zai da aka ba ku guda ɗaya baka duba ba daga nan baka yi ba yanzu da bi kotu su in kai kotu shi ne za a jari ba su ta biya dole ka koye wa rashin shi yanzu shekara ta nawa wannan makaranta hmm? shidda ta yanzu misali ka kawo rashin ɗan ka tam na shekara shida da na hudu hudu sau shida. Hmm? ko uku na ko ba hudu bane ba to uku shida a je a sha takwas za a ce baka ina ɗin ka sha takwas baka zai baka miliyan ɗaya ya fiye su miliyan ɗaya wannan rashin hmm? shayi ko mai za ka bashi ko mulkin kaduna za ka bashi zo ka kan kujerar gwamna na rana ɗaya minti goma ka more wannan ita ce kujerar ta hau kai kai minti goma kai ai ku kayi maza maza ka ce a tabbaci wani ya ɗaure min wani ci ko ka zartar kafa a sai dai baka yi rubutu ya za ka rubuta baka goge a kai yanzu nan wani sai nuna maka littafin harajin kakan shi an rubuta da ajami kai sai da ce maka kaka ga shi da ajami kuɗin haraji ko mai suka rubuta ne na da ban duba ba ga na baban ka da ana biyan haraji da ajami yin aka kawo ma littafin ajami sai ka kalla mai aka rubuta a nan ya ake karanta wannan abun baka sani ba kana da san ci gaba kai alali kafa kai yadda kiristoci suna buga Bible da Hausa, Hausan ajami, cikakken Bible, Hausan ajami. Ƙato, wa ike maganan kaurin sa aka kaurin haka. Kaurin bakin abin nan din za su iya sun iya karanta daga can har ƙarshe, muku yanzu rayuwa za ka zo ka karanta, na san kai muku zamin masallacin nan ɗaya bisa goma ka ba wanda ya taɓa karanta cikakken littafi da alayi, ko da ɗan ƙarami wanda bai fi shafi da biyu ba mun ci ba to shi ne an ci gaba a karatu kwal ci ba hmm? duk ajini ne a yi yanzu na kai za a samu rubutun ajalin a tare da kai wacce ya baki da zaka samu rubutun harajin babansa da kakai shi ko da menene a da ajami in ka matsa masa zai ka za kawo inda suka rubuta gwamnati ma ce take rubutawa muna kallo aka daina rubutawa ba a yi ba ce komai ba ai ga ajami ya fi kwasa da arabiya wannan ya gaje zai ce ga qur'ani kakkuta ka saboda haka nan wannan magana rubutu gaskiya malamai ko karfafa wa yara rubutu yawan rubutawa yawan rubutawa da duk yadda za a su iya wal yumli yumli imlalan wa imla'an ta kace yi mai a ce lun wa imla'un ma'ana shine mutum iya faɗa a rubuta mukan ce mutu na ji suna cewa a hausa shifta yi masa shifta in la'i laraki ne amla ulaka fakto wa min alhamakati kata an tafi da daganata fata fukkaha bayan rukala ake talika ba zai kaza kaza hmm hmm, hmm? me kace aure kaza hmm ba kace aure kaza karshe a tattara mutum ga da shi ne inda wai me ake cewa rana'i da hausa shifta alaji bature lokacin hmm? da shifta shifta shifta ta je ni ta hakiki ta mai ma'anan shi duk nan fa daya Eh, hausa ne? Hmm. yawwa ni ba kamar ni haka na ji ana ya kama ke faɗi amma ni ma'anan shi yanzu ba kama nan shi faɗi shifta yi masa shifta daga imla'i dictation sai ka wata na gane dai amma ba kama shifta ba haka za ka malla a masa har iska littafin da rubutawa yumlil الإملاء والإملاء بمعنى أن يملي يعني الكاتب الشخص أن يملي الشخص كان الكاتب وني متون زي فتاوى يفتاوى ما يربوتو الذي عليه الحق وندا أكي بين سباشي دون kai أكي بين كباشي ka bashi أنا بينا ترى دون كشي bi na sai abdulsalamu na dina miliyan goma sha biyar na yi masa alkawali zan biya a sabuwar shekara a watan safar sha biyar ga watan safar bayan ga sunan ka ga menene in kai ne wane wane shi kenan daga nan shaidu a kan haka ga wane ga malam aliyu can ga isa ta nan shi ke na su sa hannu rana kaza ga watan kaza ya rike takardar sam wata sabon shekara na shiga ishu sarki kalar da sarki yi makala idan kallo sabar ɗaya sha biyar na yi salamu alaikum rike bari in ba ka sha biyar ɗin ka ce kakkiya wannan rike to kuɗi shi ne wannan ba dama ka ji ai to da muka yi na ce maka watan safar ne na ce maka sha biyar eh, takardar ban gane sosai ba ta inda wani tsoho ya ne wani yaro zai sami ne ce ya saki matarsa ya je ya ce ya dawo da ita wannan tsohon ya ce babanta ya ce a tafan ba sai mai da ita ba na ce to ai musulunci ya ce eh, ainihin mutum ya mai da ita kuma har yanzu matar kaɗe shi ce to ya ce shi dai ba uwan shi da wannan magana yanzu samu wani lauya a cikin masallacin nan daga lauyoyin mu na ce da Allah wannan magana a can wurin ku ne da ku nuna ban ya cikin cikin da dalilin. ka je ka yi magana da ya ka taimaka ka ce su za a ce a'a ka su zo su same ka na ce a'a ka san ai yaron ne muke tare da shi iyayen wata yarinyar nan ai ba ma tare da ita amma kai albarkacin kana lauya lauya ma'aikacin kuma kai lauyan gwamnati ne ka je kai musu magana ka taimake su da Allah ka je ka warware wannan rigiman ka ta kashe wannan aure ita ma zan ba su isa ba ka isa duk inda mutum yake yanzu mu ce ka zo su zo ne ka don ka na yi yasa ake ce maza maza ku ku samu malam tsohon nan ya zo da abokinsa yaro je mai kace mai kace ice kaji kaji kaji na zauna na dinga kawo ayoyi na dinga kawo hadisai mutum na kuka kawai yake yake to an an yi sake uku malam akwai aure sai na ce babu sai ce ga wannan takardar daftara. sai na yi haka na gaban kwanciki na cewa abokinsa karanta mu je kowa da kwani ma idan mu ya karanta raura na kaza ga watan kaza na sake ki yace ga daya karanta yace rana kaza ga watan kaza shekara ta kaza na sake ki yanzu ya zama sake ga kuma daya ta uku rana kaza ga watan kaza na abin na sake ki sake uku kenan to malam akwai aure a tsakaninsu yanzu ni ma gwiwa ta ta yi sanyi na ce kai kai ka rubuta wannan takarda ya ce i shi ne ka zo kace mai sake ɗagai saman dai ka tabbata mutumin ba to yanzu zai ba magana ni a fahimta ta ba alƙali nake ba ba aure a tsakanin ko kai ta aure wani biki na karkata na ba tsoho na ce yi haƙuri da tijo har ka yi ce a ah, ba komai malam Allah ya saka da alheri Ta shiga ne kai aikin alheri suka tafi da idon sa ya kawo to ga rubutu ya yi ne da da baki ne ba eh? ai da an ci gaddama amma na koyi rike takardun kawai kin alladhi alayhi lahu to da kalam ne hakke shi zai addai li annahu mashhudu alayhi don shi ake shaida a kansa fayyukilla don ya tabbatar da ana biyan shi liyu ulama ma alai wal yattaqillaha rabbahu shi mai magana nan wanda zai ce ana bin bin sa din ne ji tsoron ubangijin sa an fi illahi ya faɗi gaskiya kada ya gwada gwaninta wala yabkhas min hujja ka irage komai da gare shi fa in kana alladhi alaihi laqu in wanda ake bin sa kuɗin nan safihan wani wawawa wani haka aw da'ifan ko ina da rauni anil imla'i ba zan iya magana ba zai sigari wa kibari don ƙuruciya ko don tsufa aw da'iful aqali ko ina da raunin hankali ko harshen aw la yastati'u an yumilla ko bai iya faɗi huwa li saboda bai bantaka أو جهل باللغة ونحو ذلك وأنا فليملل وليه waliyin sa sai ya zo ina gano kaga nan yana nuna bayyuwa a musulunci ka zauna ba ka da gaba dole da inda ka je akwai wanda ba ka tsallake magana shi in ta bace shi ne akhirul masafi zai zo yanki hukunci ballan tana ce kuma shi dole sai kana da ba ka fi ba abin da hada ne kuwa ba wanda ya isa in ka ce ba wanda isa da lamarin ka ka gama tabewa don ba wanda zai hulɗa da kai falyum lil waliyin mutawalli amrihi ko abun ba a kan ce ga wani wuri waliyul amri sa haro ba da ban waliyul amri walidi ainihin walidin wa wasiyya wa ko mutumin da yake tsayayye akan wannan mutum waliyul amri duk ya dauke su wanda shine wanda ke tsayayye sai sa aka ce an nisa nisa'u ar-rijalu shi shine wannan qayyimu su ke rike da harkan mata tsayayye akan lamarin su suke tsaya masu su tare ba su wa mutarajjimin ko mai fassara amma in ya dashi wannan mai imla'in bil adali an gama wastashidu in an gama rubutawa takarda ba ta tabbata ba sai ku nemi shaida a ne daini shahidaini sai an ba kenan yanzu kaga wancan wanda ya bada littafi kaga an bani bashi yanka shaidu guda biyu sun sa hannu a takardar ina bin algarkawi na bashi bashi zuwa lokaci gaba hmm? lokaci gaba mutum biyu maganin gaddaba kuma ni ne da na ci bashin zan faɗi shahidai ne hafizai ne wa katal aqabi suna nan wurin kudurin bin rijalikum lallai ya zama daga mazajenku kaga anan banda mazajensu suwa shan maganin a ciki kafirai kafiri ba mutumin mu bane ba ba eh, yadda za a yi kafiri shi da aka musu saboda ba ku yadda da shi ba wanda muka yadda da shi musulmi wanda ba musulmi mu yadda da shi ba mar rijalikum ay baligina min al muslimina gashi nan al haram ban da bai akwai daro wa zalika liman lam yujizu shahadata tsibiyani kaga wannan wanda bai halarta eh, shaidan yara ba wal abidi fa illam yakuna rajulaini idan shaidun nan guda biyu ba ba su ba su kasance mazaje ne ba to farajulun wa imra'atani hmm? Wanji ba? Na'am. kai wa fil mudawwanati juz'i na hudu bugu ba mu san wanne ne ba shafin dai ɗari biyar da arba'in da ɗaya ina ga tafi kama da irin taku kuntu hal tajuzu shahadatul abdi fi shay' shin shaidan bawa na halatta cikin komai min al'ashiyai al'hududi wal jirahati haddudi, da raunuka أو شيء من الحقوق كون أبونا حقوق نقوتي الله أو كثرة وشيكوا سانولو إن يتنبايا مالك يسن يجي مكانا فكوي قال ابن القاسم رحمه الله قال مالك رحمه الله لا تجوز شهادة العبد شهيدا باوا بعد حلقة في شيء قومي ما من الأشياء كوي انظر منه الجليل شرح مختصر مختصر خليل ما قال ما شئت انا جدا هو دواي بيد منه الجليل هو انا جو كون شو بقى اي يا سما كان هذا مختصر اي انظر اي كيف كلهم كتب في سيل للتعبي سيل للتعبي duk wani ba ɗalibi za a ce ya zama lalle ina da mina jari ba wai ka zauna tafsilu kullun tafsilu tafsilun ma shi nan jani in ja ka ce photocopy ne da kana mina jari jus na tara shafi ɗari da saba'in da uku wa ma ba da bayan wannan ɓangaren shafin يمكا كما مغنى حق عرشي حقيقة بدا منه الجليل ها شو عسين التخيل تخيل اكا تعمكا كانت مغزوية دعم صلاة وجمع داريا اقول ما هو مواهب الجليل كم مواهب مواهب جليلة من مواهب الجليل shi ma daban yake ta tore manya-manya guda kaza kila da za ka samu a wannan bugun zamani irin namu ƙarshen sai dai ka tarda irin i goma ashirin haka hmm? kuma sannan mutum bai san wa'annan ba ma ba ka ne kawai ba ka mallake su ba a ce Allah i gafarta malan kawai ga in ka ja bayan ka Allah i gafarta malan Allah i gafarta sai ka kariya sirri sirri sai dai an gudu an same ka malam malam ana kira to ai malam ka ce ni lasto bi malam lasto bi malam can to yanzu dai an gama kuma fa illam yakuna ai ashahidani rajulaini to sai a samu farajulun wa imra'atan aka samu mutum ɗaya na miji aka duba aka babu fita babu namiji amma sai aka samu mata ƙaranci a ɗaya biyu ya shaɗo na su yi shaida mimman taradauna mina shuhada ainihin daga wanda kuke yadda da shi daga shi dole wanda kuke gamsa da shi dole sai dai musulmai hmm? eh Mm. kayan nan ai to kaga tun farko za ka zaɓi za ka nan ai lauya da ne wani shi zai hana maka wani in ka ɗauko lauya da shi zai bi haɗe ba ka da yanzu ka ƙasar duka kusan haka ne in ka je babu yadda za ka yanzu misali ai wannan ɗin tila in ba ka ba a anguwan kuma nan tila irin kaduna sai ka zaga a anguwar tsayi yadda ake so a daidaita al'amura wanda ko za ka samu mai anguwa a can kayi musulmi ba saboda kanan babu yadda za ka yi idan lam yakun illa al-asinatu ma fama hilatul markabu illa rukubu ba yadda za ka zai daga yadda haka saboda kanan kawai maza maza ne ka samu mai matan mai makon ka shigar da kanka ɗauki lauya shi zai je ya samo kwamini shugaban kwamiti lidan din ya je ya sa maka hannu ya shiga ya kai ka inda zai kai ka ba shi ne irin nan goma a gane anguwa a kasarki a ga hankimi a ga a menene duk su sa tambari duk a ji abu gaba amma wannan ai ne ka shiru za ka yi sai ka ce Allah ya kai da mu sannan ka ci gaba da koyar da ya'ya taimakon yadda ake koyarwa duk wanda yake karantar da addini wannan ka ɗauke shi abokin aiki in yana da yadda za a yi a dafa masa abubuwa a dafa masa ci gaba da yana da manufa amma wani abin fala in an ce ku fito da kuɗin masallaci mun istaro sa'in fala za mu fito da kure ina masu tafiya da da'awa ƙauye ramadana taro ina wanda zai je mana tafsiri farko ana son ka ba da kanka kyauta ka je ka yi ka dawo saboda ya fi amma ga wannan zai je ba zai bai da abun zuwa sai ku haɗa ku ba shi kuma in yi je tafsirin nan ba irin na garin mu zai yi ba eh, a zahar karfe biyu za a fara ko da yamma karfe hudu ko da safe karfe tara za a tashi sha biyu daga nan sai gobe ce a dama ka famu kana zuwa ka tattara yan ƙanana ƙananan yaran ka fara ba su darussa na tarbiyya ka tattara matan garin ka ba su tarbiyya sannan kowane yaro kana an hankalin na sai mun haɗu a tafsiri sai mun haɗu a tafsiri wani bai zo tafsiri ba wani bai zo tafsiri ba za ka sa tafsirin na kai auki sannan mata ka yi abin da ku roƙi mazajen ku su su bar ku ku zo tafsiri sannan ka je to da na zo ku tafsiri da ga masallacin ku yi karami sai a ɗauko rumfa katuwa a saboda mata to sun zuwa kaɗan kaɗan to shine mazaje su kuma a ja hankalin su ko matan ya za a aika tura takka ta je ta zauna ta ji karatu ta je a yi mata karatu ta je tafsiri idan malamin mugu ne ya yadda da matakka ba ai kallon ko barin garin ba za ka bi shi da haka ba hikima ne ba ka ke zuwa ka je ka su da nasihohi ba hikima ba ne ba ka tura matarka ko ka tura ɗanka idan aka je masa da kwakwala ba zauna ka ji ne ake faɗi in ba daidai ne ba sai a tsafan abu kafin ku ka ɗauko tafsiri na ina za a ce ba daidai ba in dai tafsirin za ka bi da rabbata alaƙa mu a kai kaga daga nan ko so ce ka karta ƙafa ƙura ta tashi ya yanzu kaga ba zan iya tafiya ba sai mun yi wani dan gurbi yana son a wannan tafsirin a albarkan wannan ramadanan mu yi ka kalli yanayin wada'insu ka kalli irin sana'o'insu ka ce to naira kila ɗari biyar biyar saboda kaga ga makotansu nan za ka iya buga misali mu can haka ka tura ga kaza ɗin su in ko na irin wurin mu na ke ce to ko ina yanzu kaga Kaduna kaga da ga ina su suke ɗaukar nauyin yin masallatan su ba su jiran haka to mu ma me isa ba za mu koya ba ka samu ka bi to matan nan za su bada su bada gaban mazan mazan nan za su bada karkata musu ‘yan kuɗinsa ta ce to mu ganuwa mu yi tansan ɗin filin masallaci don mai kada ne aikin da zai yi kada ka bar musu tarin kuɗi dole a karta ƙuran daga da aka san nan kuma kai maka ce to ni ma karawa ba zai yi kyau ka ba da naka nan garin ya zama garin mu yanzu gobe kiyama kila ma da nan zan samu aljanna da iyayena ga ba baba gana mamata saboda haka nan sai a yi da sarkinta wanda ya sha ruwan ƴar wajen hatimul asam duk wanda ke tare da zai ya barar ni ganawa gana babana gana mamana kaga dubu ɗaya da ɗari biyar to duk wanda muke tare da shi ya cire kuɗi ya bada ba garin mu zan tafi da su ba ka isibitin abin da za a kawo mana yashi a buga bulog shamari ko ba za su buga ba da ido za su ke za mu buga maza maza a buga dan ba shi ruwa ai menene ina birkila in babu ku ɗauko in ba zai muku ganda nan ku ɗora ku tara ka sanda ko haɗa kuɗi ne a nemi get ai abun nan ko ai barfi a je inda za ta yi masallacin yawo to wa'azin ka sai ya fi tasiri to ga yanzu mu a ɗauke kuɗi mu ba mutum kawai mai muku abinci ku zauna ku ji taro sa'i kun daɗe ba ku ci ba me amfanin sa ga iftarul masajid muke mugu maimakon iftarul to imu masajid ne mu mu ciyar da ta mu masallatan mu mana cikin yunwa a duba babu da bayan kirki ce irin bayan nan wanda tsakiyar cibiyar ka ne kana miƙewa tsaye ga cikinka kana tsara wandon ka ana kallo to kaga bai kamata wannan ba ya kamata an yi gini a ƙara mana fili a nan ai menene a nan Eh, tun in ka ga alama kamar za ta iya haɗa kuɗi a sai fili a in ka gansu irin yin su kullum ba za ka yi magana ba sai ka karanta mutane irin wazayin su da irin yadda suke son su bada in suka tashi sallaman ka su ɗauko kuɗi su baka su nemo kaji su nemo tsintsiya su kawo doya su kawo rogo sai ce to yanzu duk gaba da a yi masa kuɗi a sayar min da shi ina zan kai wannan rigi-rigi wannan ya sai doya, wannan ya sai rogo wannan ya sai garin wannan ya sai kaza ka haɗa kuɗi ce to yanzu kun ga kuɗi na dubu hamsin da kaza da kaza to an sallabe da kuma da dubu ashirin a haɗa su kan dubu hamsin ka gani dubu saba'in da ɗoriya ce to ku ba da naku ni ganawa za a sai marfi dama tun da kana haƙe da wannan kana neman inda ake walda ka san kuɗin masu in an je a ka ba to yanzu me zai sa a tajiran gari kai ko san fitar da riga da kyau mai kyau kawai sai kamar da abu Me kama da wasa da gaske da ayoyi ka zuba hadisai ka zuba na haɗa ƙarshen ta sai ku sai waje so kalan kansu za su yi wannan da to kaga da haka ake tura Ba zai yi samu sa'i mai ba ya fi tsara sa'ib in kuma ba ka ba ka baro marfin an ba da aikin ba ka dawo masallacin da suka ba ka abin da ce ku je ga marfi can ba gama biya ba ku je ku biya an yi kaza an yi kaza ai ma je a biya mutum ɗaya ma za mu sa kai ƙarshen ta ma wani ya je sai ya ya duba me zai ƙara to haka amma ba za mu dinga kullum tafsiri irin aya mu ta je a kiman ko da safe ne yau mu hakim da shafin aka ce badar ne a a tashin kiyama ne a a wane ne ne to tafsirin ka kenan ibrahim akib tafsirin akibi busasshe ba a zarka kai tafsiri ka gama babu wani kura da kuka karta masallaci na ce da wannan tafsiri naka من الشهداء أي تردونه لدينه وعدالته وتعدد a le ajali abdabila kawo mata biyu adadi sama da tsaya li ajali saboda dalilin an da ruwa aya in ta manta a shahadata Ni na kasa a kalihin na saboda raunin hankalin hankalinsu wa bakke na da hadda su bi sababi jalabati aqifatihin na saboda rinjayen tausayinsu kaga ko a reno ai su aka ba reno saboda suna da tausayi walaisa هذا انتقاصا min مكانة المرأة wannan ba na ƙasa ma matsayin mata ne ba a musulunci don kada wasu wawayen su ce an na ƙasa su halitta ne haka Allah iyo mata Allah ya ba su tausayi namiji Allah ya ba su gauki sai ba ba ce kai reno ba lokaci da aka je maka dan jinjira ya gari ke gai haka da haka to a mai da shi gida to a mai da shi gida ya ka bari mana da ai ta fita anguwa ce to a nemo mata kai mata saboda su halittar su kenan ta tausayi baiwa ce kai kuma halittar ta ne ta gauki na rashin tausayi in ka ga maciji ka kashe ko abin da za ka ga ta za ta lalamin ta ga maciji za ka bayar da kudu ka ɗauko kulki ka kwana maza ga ɓarawo ya shiga rumbu yana tsaye don muku abin nan ka tashi ka fafare shi ya san yin shiga hannun ka amma ya ga mata ne zalla gida ɗauko wata me zai dinga tafiya da yanka hana ihu ɓarawo ce zai na fata mutum sai ka yana tafiya ɗan zai wuce da dami ana kallo kai kuwa ba la kai noma ka gama ko ya gumi buhu ɗaya ce zai gudu da shi shi haba ba ka shirya ba to halitta daban-daban ce in an ga bawa ba a ce wance fito sai ma abun da zaka yi mata ya daga ce kakkirkiri kakkirkiri in ba ga mata ce ka koyi mutuwan ka so ita ba ta bakka ka je ka kore su ba ƙarshen da tare rike ka su cafke ka rana ta ba ce to haka ita ga halittar da take ba na ƙasa ne ba gare su halitta ne ta tausayi don jin kai a kalice su da lagwai-lagwai jikin ɗinsu bal huwa ilamu lil ka'e sanar da yadda abin yake ne bin ajali zamani huquqil ibadat ibadi ba gani ba ko shaidan kisa kai ba kai ba su cikin masu rantsuwa me fa to zakira duk بالتشديد وقرئ بالتخفيف إهداهما الأخرى إهداهما الذاكرة الأخرى النافية وجملة الإذكار جملة نتر ومحل العلة دليل إذا كان أي لتذكر إن ضلت لتذكر إن ضلت ودخلت عن على الدلالي أكم قتل وهو من توم أنت ظلت لأنه سببه أي سبب التفكير وفي قراءة بكسر إن إن شرطية ورفع تذكر كان استئناف هذا الجملة تتابع جوابه ولا يأبى الشهداء جوابه كان ولا يأبى الشهداء شهدوا كذا إذا ما دعوا هي إذا كنت أنا أكفى aka samu تعمل الشهادة وأداء الشهادة هو الناس فرض كفاية ne idan ya zama ba mai tahabbuli to ya zama fardo ayin ka tsaya ka ga yadda aka kaya tunda ko ba da ko ba jima za a raba ta kaso to ka tsaya ka ga yadda aka yi in kuna da yawa ka samu ka zuke to haka wajen bayar da shaida kowa ya je ainihin ko wanda suka san sani da yawa amma sun kafa zuwa su shaida to sai ka je kai ka buji kirje ka je kai shaida illa ka yi kokari ka san kila dukkan a tambayi ka mai ta hambuli shahada me ya ku shahada duk ka san su ila hambuli shahada wa ada'iha wa ma din za'idatu ko madu muddin da ai yahrumu alaihim dalika sai لأن تعمل الشهادة فرض كفاية كما ذلك مطلقا كأيك جيد أكي هي إذا كأياك جد في نوع أكي أبو namiji ne i abin ko mace gajere ne ko dogo la'allan kai sa ma yadda takalmin saurin ka ɗauka ce da lokacin da ya gama sa wuta a nan ya fitar da gudu yadda takalmin sa guda ɗaya ka ɗauko ka je ka ajiye in ya yi wa a irin zamanin nan kaɗan ɗauki hoto fat karkatalan gashi nan duk da ba akwai yadda ba sai sai a haɗa shi da maganganu kuma kakka kada ka manta rana Wal'adau shi ma ba ta shaida kazalika fardu kifaya ne in zadal mutahammiluna in masu ɗaukan abin suna da yawa A ala ma yathbutu bihimul haqq wa illa fa fardu aini don ba za ka bar hakan musulmi hakkin musulmi ya bata idan ba ka tsaya ka ɗauka ba ka biya shi laila wannan kenan sai can wala samu kada ku kofa a ainihin an tattubo ku ko da wannan maimaita zai gaji wani ya gaji to an iya aiki da shi ne kada ku gaji kada ku ga wannan ba sai an yi ba kai da ganin asan halayyar ɗan adam أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان هذا الأمر أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى عجله زوجا عجل وقت خلوله لو أنت عدله لوكة فاقوا فانا لوكة حال من الهاء في تكتبوه أي لا تحمل العجلة kada ku sakaci da ajalin fil kitabati wa innama taquluna eh, sabata kaza mu'ajjalan bi kaza kaza ya tabbata aka fa iyaka eh, kaza ga watan kaza dalikum abunda ake gaya maku alkatabu aqsatu shi ya yafi zama adalci inda domin ba za ku dinga fatawa da mutane ba sai dai fa za a ce kai ɗan kirkira ne za ka sha kwarmoto za ka sha surutu amma ka fice ya fi a ce ka ci kuɗinsu wa aka mu kuma shi ya fi daidai lishara da ke rubutawa a adalo ala iqamatiha li'annahu yuzakkiruha wa adana shi ya fi kusanto da ainihin ila Allah tartabu ba za ku yi kokanto ba kana kallon rubutun za ka tuna abin da ya auku ta shakku fi qadari al wal adali illa an takuna mu'amala tijara wanda ta gama a rayuwar birni gaba ɗaya yi ke ce ma sama ayan birni ayan mu'amaloli na cikin gari tijara hazira sai dai inga kaya fatasin gashi بالنسب وفي قراءة بالرفع فتكون تامة كنا أنهم تقولوا بمعنى تقعوا tudiruna kuna canje canjanta ka ba da kuɗi a baka kaddara ko a baka kuɗi bai na ku ai takabbazo da ma wanda za ku karɓa wala ajala fiha ba adali to wannan ko an yi ba rubuta ba ba komai falaita alaikum junahun ba wani laifi gare ku ko zunubi Allah ta a irin wannan ga kayan ban gishiri in ba kamar da wal muradu biha al muttajaru fihi abunda ake fatauci a ciki ga naharu za a ce a wancan karani zahaba al fuqaha malaman shari'a sun tafi ila anna tawsiq al qurud amintar da rajje wa kitabati dayyi da rubuta bashi wal ishhadi alaihi da shaida akai mandubun don sun yanke abubuwa da yawa walaysa biwajibin mutlaqan wal amru bihi fil aya faktubu irshadu ila al awsaqi nunawa mutane abinda yafi aminci wal ahwati ولا يراد به الوجوب انظر المغني لابن قدامة جزء شافي ألي أكل ستين دبيو والأم للشافعي أكل شافي تمانين دسوا وأشهد إذا تبايعت وتعرف شيدا إن كن يشركي عليه فإنه أدفع للاختلاف شيدا نن تعرفك ودفع بارنسي وهذا وما قبله أمر ندبي أمرني نمستحبي ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد بذا أشوف تبقون ربوتو با أصورا مسا أبدا يعرف أي أياغا أي أياغا كدا حوالا دا شهيدو ها مين ايه ai ba a rubuta ba sai ka da baro duni kariya ta saba da yawa alara sai dai irin al'ada a gida din nan gida an saba da yadda da kai cikin gidaje da yadda mutane za su yi shaida amma tashin an rubuta ya fi ba. kadda wasu to me amfanin zuwa makarantar ku ba za ku iya rubuta bashi ba ai ku tafi gida ku zauna kar ku zo ku yi mana noma bi alheri ka ji shekara shida kamar yadda ka waɗe har dariya. Shan sannan ko muna neman mai rubuta mana bashi ba mu, da larabci ai ya kamata so ci tsaye ka duk doyar da aka aiko ma da waken da ka ji da me take shinkafar da aka dinga aiko ka da garin da ka sha ka biya shi ngo bai da amfani kenan da aka ce yin na kullum mai to ai da ni da kaɗi dutse to haka mai amfanin ka duk yanzu suna can wurin share gona kai ba kana zaman ka cikin masallaci to saboda ka ga dole ka tsaya ka iya karatun nan da kyau ka iya rubutun nan da kyau ka san wa'annan ka'idoji inda anguwa jama'a za su san tabbas ka je makaranta طالب الحق انہی میں میں میں حق کدا اسو تدا میں ربوتو کلا اسو تدا ومن عليه بتعريف بو بتعريف او او انت اتنظر تعجوي ابو او امتنا ان كنت من الشهادتي او الكتابتي كذا في حقا او لا يضرهما كذا اتيوتا دسو صاحب الحق لا يضرهما صاحب الحق bitaklifihima ya qora musu ma la yaliku fil kitabati wa shahadati wa in taf'alu in kunu kayaka ma nuhitum in anhu fa innahu fusuqun fitahanya ne gari ko sa one ko kai khurujun an ta'ati la haqqa ko la haqqu ba dole ba معنا بكم في تاني دقاء أغريق واتقوا الله أي من أمره ونهيه ويعلمكم الله ألا بيدت أبوك حاسك أنت أنهم مصالح أموركم هذا مقدر أو مستعنف والله بكل شيء عليم أين نعم shida ko? to Thank you. To, alhamdulillah tambaya tana da fiska sai dai ta faɓa wa karatu. Sai dai amma da za mu ba da uzuri daga mata ta ce, to kuma ba su samu daman yin tambayan a wancan lokacin ko kuma ba kowa ce ta tattaro tambayoyinsa ta faɗo. Amma dai da mun fi son da ɗibe-ɗibensa mu ji tambayoyi akan kasuwanci. tambayoyi akan kudure-kudure kudurin jinga kudurin ji'uli kudurin kafa amma ga amsa cewar mace ɗanta ke kuka ya halatta ta goya shi ku ta shayar da shi iyi ya halatta ta goya shi in ta ɗauro ma a shayar da shi ɗin sai a shayar da shi sai dai akwai nau'in yin tirara tirara Ta gama ma zai fito ta kuwa inda aka hana a bayyana ne Jadi dai in ta cusa cikin hijabi saboda annabi ya yi sallah da umama yar wajen abul asiku wanda a masallaci ne ma shi ne liman Ina rungume da ita in zai yi ruku, zai yi tare da ita in ya ɗaga sujada a daga ruku'u yana tare da ita in za shi sujada yana son yi sujada sosai sai ya ajiye ta sai yi sujada tana kallon shi ainihin bai je bai yi sujada sa guda mai kyau in ya tashi tashi sai ya tsaga da ita kaga nan an koyar da abubuwan da suka halatta ya fi ta bashi ko ta bar yarinyar tana tsantsara kuka kamar za ta mutu saboda ka ta ɗauke ta za ta ɗaukar ta ta goya za ta ɗaukar ta jijjiga ta ai ɗan lokaci ne ba zai ɗauki dogon lokaci ba kukan tana goye daban yake da kukan ki da ba uwarta ba ne ba da aka ce in ba uwarta ne ba kamar ta tsage tambaya ta biyu kuma maganan famfas idan ana sallah idan mutum ya wanke kashi ai da shi ta ba idan ya taba kashi amma abin da ake magana da yana cikin famfas ɗinsa ya saki fitsari ya kare a jikinsa da karikitin auduga da tsammo kara da mai da ke cikin famfasin jinin ruwan fitsarin ya kare a jikinsa ba wanda ya digo na sanana ai kaga shi ne can izi ka ce wanda na jasa ta faso masa go tsalar tsalar amma tana goye da shi ba famfas kawai sai callo mata fitsari ko ta callo mata fitsari kaga sallar ta baci dole ta fita ta wanke ta ainihin abun nan ta ko alwala ta zo ta yi sallar da lokacin da ka amma inda yana cikin famfas ɗinsa yana cikin ga wanda ina ciki ya fitsari a ciki kaga shi ne waje ala alaihi safiru akwai safiru kawai galis bi musallasa kaga wannan fitsari ba inda zai kullo ya kare a jikin wannan abun da ke cikin famfas ɗin wannan in ta yi sallah don fitsari ya zo babu komai sallah sana'a, amma da zai fito waje daga jikinsa ko ibiyo kafa ko ibiyo wale ne ya taba jikinta to sai ma dai ya fito waje ya tsalla ko famfas din nan to sallah ta baci wa man waqa alaihi najasatun ko wa huwa fi salati to saboda haka nan wannan salatuhu salatuha batalat sai ta fako wata wannan shi ne abin da za ta yi a wannan tambaya na biyu amma kamar yadda ta ce a ce ta cire shi ta wanke sannan kuma duk tana cikin sallah a wannan bai halatta ba Allahu Akbar to kamar yadda yi a yi man mallaka masa ai sai dai ai da da ake nomawa kila yar binni ke ko ɗan binni ne mai tambayan gona kan ai ba ka ɗan bane Tulanin nan can eh, can biyu suke dajin nan ba fa maganan ba kuloci ba ne ba. duniya ce mai faɗi gonan mutum na ka zane ta kilomita hamsin to daji ko a shi kilomitoci ɗaruruwa wanda ka ɗiba sau da kana ko ina mutum zai iya nemawa zai iya nomawa a ƙa'ida ta musulunci irin wannan daji duk wanda aka in haka kawai ma ka je kafa daji ya zama nasu ana sanin ka gyara daji da kawar da itatuwa ka noma to wannan wuri ya zama mallakar ka dan irin tun da zaman ka kenan in ko sahara ta ka hakari rijiya aure ya zama naka amma gonakan da dajin da ke dab da gari bai halatta mutum ya noma ya zama nashi sai ya sarki ya bashi tunda sarki na karkashin wannan wuri an datsa shi an ba su wanda ya kasa ya za a karbe idan mutum ya tafi shekara da shekaru nan nan ya dawo ya tattaura a wajen sama ta ma ya karbe wata ya waza in ko yana ba zai bai je ko ina ba wuri na nan na shi. kuma tun da raya ana ana ce maka gida ma da za ka zauna gida a ka'ida ana dangana shi gare ka ka shekara goma a gidan kowa ya san wannan gida gida ne na wani gida ne na wani ba shi kenan ya zama naka a shari'a sai jan an je lahira zama da kaɗan shekara goma kenan kana zaune a cike sai zan je lahira sannan sai in ma takarda aka bada to gaba ɗayan ku aka bawa kuma ai suna nan suna kallo akwai inda za a da. in ɗan ƙaramin badawa ne kaga kun yi gini su ce ba a ce ku gini ba ku zauna a kace ba a sai ku dauran ba ba kuma an mallaka ma ko zauna ne iya zaman ku to amma in har aka ce gwamnatin tarayya ta yanke ya zama mallakan tun da wurin bai nomuwa in za ka yi noma shi nome shi gaba da wanda ma ba zai yiwu ba to ma ga tsada da za ka nome gaba da wurin ya rayu to al'umma ai za su rayu da rayu wurin ka amfani nan ba zai cinye ba sai dai ka je ka sayar da shi saboda ka ya zama naka ya'ya da suka su ba san ko ina ba nan suka sali za su ci gaba da nomawa amma fadajin da yawa in ka je zai kaje ka yaushe za a mai wannan ina da yawa ya ka je laddugan nan ka zai da aka yi ba daga inda aka yi ba daji na da yawa duniya ce guda daji ko wancan uba nan ko wancan na wuri kaza ko wancan na wuri kaza saboda su ma mutane ne kamar yadda za a ware wa mutane fulotoci su je su tare a wurin su da to ai su tare da shanu shanu kuma na ɗaya daga cikin sana'o'i guda hudu masu rikon duniya don haka ba yadda za a yi a zauna a ƙasa akwai masu dabbobi ba yanka musu wuri su ma an mallaka musu ba kamar yadda ake mallaka mutane nan abin da bambanci ne da ma za su samu su dinga saye suna mallaka su masu in sun ga dama suna iya sayan daji su mallaka to wannan shi na su ne dindindin a lokacin ba ma mai shigan masaurin don sun saye shi Allahu muwaffiq alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وأغننا بالعلم وطيبنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله